Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manyan mamuyan jigajigan malaman izala suna ci gaba da maiwa Dr. Idris dutsen tanshi martani sakamakon sako shi da aka yi bayan Bayan manyan malaman Izala Sheikh Balalau da Sheikh Kabiru Gombe da Sheikh Abdulwahab sun yi tattake sun je har wajen gwamnan jihar Bauchi sun ba da haƙuri an sasanta tukun aka sako shi, wanda Dr. Idris Dutsen Tanshi kowa ya ce ya faɗa cewa lallai baya buƙatar taimakon sa tun kafin su zo inda ya ce idan suka zo suka sa aka sake shi suka sa baki a maganarsa to Allah ya isa bai yafe musu ba baya buƙatar sa sa baki baya neman taimakon su wanda da suka zo ali aka sake shi a yanzu haka malaman izala suna ci gaba da mai da martani akan abin da ya yi insha Allah a yanzu ku kasance da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV zamu kawo muku ɗaya daga cikin manyan malaman izala inda ya zo ya tabbatar da cewa fa abin da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya faɗa na, baya taimakon annabi baya neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya rashin ladabi ne tsantsa inda ya buƙaci lalle malaman wahabiya salafiya izala ya kamata a zonar da Idris Dr. Idris a bashi karatu ne yadda ake yin da'awa cikin ladabi inda ya tabbatar da cewa shi yana ganin ma Dr. Idris Dutsen Tanshi yana yana da taɓin hankali ku kasance da mu don jin cikakken bayanin wannan wannan malamin, a yi sauraro da kallo lafiya. To shi mutane mafi yawancin jahilai wanda zai faɗi ta uslubin da zai tada hankalin to su a wajensu shi ne malami. Mafi yawancin jahilai inda za ka gane Najeriya suna bukatar karantarwa kenan. Yanzu misali, kwanakin baya ba mun dawa daga zuru da Sheikh Muhammad Sani Haya na je na yi lacca a a Bauchi kuma kai tsaye na yi magana kan Idris Abdulaziz fi ɗin ma duk a kansa na na faɗi matsalolinsa a da'awa da kuma bukatan ya koyi da'awa kuma na ce in dai muna son mu taimake shi tsakaninmu da Allah to ya kamata a zaunar da shi a koyar da shi da'awa bai iya da'awa ba bayan na yi wannan maganganu sai gashi muna gani a bidiyo shugaba abdullahi balalau da imamu ahlu sunna wal jama'a dr dr muhammad bin dr abdulwahab ko daga kano da gayyatar gwamnan bauchi ga su sheikh salihu suleiman ningi da shauransu su shugaba abdullahi suka zo tare da gwamnan adamawa suka zo suka tattauna da gwamnan Bauchi da Allah ya kamata a wannan magana a wuce a sake shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan Bauchi ya ce shi ba shi da matsala za a sake shi amma matsalar nan yadda wasu malamai suke ta ba su san kanshi ba suke zagi ba daidai ba ne ya kamata adalci a ji kowane bangare amma tun da an zo shi ba shi da wata damuwa aka je aka sake shi yana fitowa kalmarsa ta farko ya ce wai duk wani ɗan kungiya da ya zo ya sa baki a kan wai a yi belinsa Allah ya isa ni kaɗai na ji ko har ku to kun ga wannan mutumin inda za mu faɗi gaskiya fa yana da mental a jikinsa yana da mentality sannan kuma da yake <laughs> wazin da zai aboci ya taɓa shi tun da nake wazi bai taɓa raddi ba sai a wannan <laughs> zai ga wani kasa ɗinsa ce dai ta dariya yana cewa katsar da nake bayani na ce ana neman taimakon annabi har ranar alkiyama sai na faɗi yadda za a je a nemi shafa'atul kubura ceto mafi girma wanda za a bi kan annabawa guda hudu su ce ba za su iya ba sai an je wajen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da yake ya iya tawili sai ya ce kaji wawa jahili ai wannan a lahira a duniya ake magana <laughs> to shi lokacin da yake maganarsa a wancan kasa ɗin kuje kuje ya ambata duniyar cewa ya kawai har annabi ma baya bukatar taimakonsa haka ya faɗa ko ba haka ba to kaga akwai tafsilul kaul shi da ke bai san uslubud da'awa ba kun gaba yi tafsilul kaul ba kuma da yake cewa a shi a duniya yake nufi ai yanzu ya faɗa sakamakon an tunatar da shi ga wani taimako ga garibi da annabi da yi al'umma a lahira amma a lokacin ya faɗa sannan kuma idan yana nufin taimakon da baya bukata na duk wanda ya ambata tare da annabi a duniya ne to a lahira yana bukatan taimakon shehunan ɗarikan nan ne sannan kuma shi kalmar nan na taimako ai abin da muka faɗa ko yake ko ya so a kanta maganar take akwai taimakon da ba a nema a wajen kowa sai Allah akwai kuma taimako masu ɗimbin yawa wanda za ka nema a wajen bawan Allah irinka jama'a haka ne ko ba haka ba to shi wani irin jahili ne bai san da wannan ba me za aka samu ansar ansar me ake nufi da ansar masu taimakawa wa suke taimakawa bayan sun taimaki addinin Allah ba su taimaki al'ummar bayan Allah ba sannan kuma annabi isa alaihi salam ba ko wata aya ba da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa kala isa ibn maryam eh, menene يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين باين وانا آية أتكين سورة الأعراف الله مدوكتين ذلكينا الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تودين كبانا سنة سويتا وجيك الشم وانا آير معجي ما وانشنت أنصاري إلى الله فالذين آمنوا به أو wa ko wa nasaruhu wa tabu'un nura alladhi unzila ma'ahu waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi wa nasaruhu suka yi me annabi ma yana bukatar mataimaka wannan a lahira ne ko a duniya to mu abinda Idris ya kamata ya faɗa shine ya ce ya yarda abin da yake nufi taimakon da ba mai yi sai Allah kowa ya huta amma jahilci ne wannan kalmar da ya faɗa a lokacin da ya faɗa a watan ramadana ya yadda cewa wannan kalmar da yake ya faɗa yana nufin yanzu sai ya bayyana yi wa mutane tafsilul qaul ya bayyana wa mutane cewa ina nufin taimako wanda ba mai yi sai Allah amma ko a duniya ba wanda bai da bukatan taimako ko a duniya ba wanda bai da bukatan taimako na ɗan adam irinsa da yake kiran sunayen mutane akan mumbari bayan ya fito yana ce Allah ya saka da alheri shi ma ya taimaka shi wannan shi kuma waye ko bai faɗa ba ya ce ah, ai wannan jigo ne ai wannan garkuwa ne garkuwa me ya maka eh taimako ya taimake ka ne to kai wani irin rashin basira ne da kai Idris kai yadda da wannan tafsilul kawul ka huta mana eh gaskiya ne ana neman taimakon bayan Allah akan abin da yake suna iya taimakawa wannan hushi ne wa'azin amma ka zo ka yi umumi gaba ɗaya ka kore ka ce ba ka neman taimakon kowa har annabi ba ka neman taimakonsa wannan jahilci ne mana Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin tafsirin kurtubi ya nemi taimakon sahabbansa saboda me ga hadisi nan a cikin tafsirin kurtubi karkashin fassarar ayan nan da ke cikin sura da ake kira suratu gafir imamul kurtubi ya kawo hadisi farko sai da ya kawo ruwaya na imamul buhari da muslim ruwayan wa urwatu ibn zubairin kala yace qultu li abdullah ibn amr bin al-as yace na gaya wa abdullahi dan amr ibn al-as cewa a bi ashaddi ma sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah abdullahi ibn amr ibn al-as tunda ku ne manyan sahabbai menene mafi tsananin cutar wadda kafurai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gaya mun kala yace baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi fana'il wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farfajiyar nan ta Kaaba, yana ibada is aqbala Uqbatu ibn Abi Mu'ayth sai ga Uqbatu ibn Abi Mu'ayth fa akaza bi mankibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya kama kafadan Annabi ya juya ku duba irin wannan wulakanci ya kama kafadan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike walawwa fi unkihi sai ya nade rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wuyan Annabi ya shake wa Annabi wuya yana gaya masa maganganu na shi fa'an na kahu bihi hankal shadidan ya shake wuyan annabi da rigar annabi shakewa mai tsanani a daidai wannan lokaci fa bala abu bakirin bi kibihi sai manzo Allah sallallahu sai Abubakar Siddiq ya juya kawai da kafadansa sai ya buge Ubatu bin Abi Mu'ayt dan Allah ya yi taimako anan ko bai ba a lokacin annabi yana bukatar irin wannan taimako ko bai da bukata idris ya fi annabi imani ne yaushe za a rika maka saitin al'amari kana haukacewa sai gashi Abakar ya yi wannan Abakar ya dawo yana faɗa da su yana cewa mutanen da suke son cutar da annabi a tattuluna rajulan an ya kula rabbi Allah kawai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shine ubangiji na shikenan dalilin da za ku halaka shikenan Abubakar ya tsaya ya taimake shi Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanadiyar taimakon da sayyidina Abubakar yayi dan haka ka dauka cewa wai kai baka neman taimako wallahi wannan mutumin yana da tabuwa a kwakwalwarsa in ba haka ba yaushe ma mutanen da za su zo su ce sun zo ne a fudda ka ko baka ji daɗi ba kai shiru mana to Allah ya yi sa kan me kai ka san mana Allah ya sa kuwa akan sun yi sharri akan sun yi sharri ko sun cuce ka to Allah ya sauke sannan kuma wannan makamancin hadisin imamu hakim ya fito da shi haka nan imamu muslim na kawo wannan na farkon ne saboda mutane su gane cewa hadisi ne ingantacce to imam muslim da imam tirmizi da abu abdullahi al-hakim sorry imam tirmizi da abu abdullahi al-hakim sun fito da shi a cikin nawadirul usul daga hadisin jafar bin muhammad bin abihi an ali bin abi talib radiyallahu an sayyidina ali yana cewa Allah ya kara masa yadda ijtama'at quraishun ba'da wafati abi talib bi salasin Kureshawa sun taru sun yi mitin bayan Abu Talib ya bar duniya da kwana uku kun san dama Abu Talib shi ya kasance mai taimakawa annabi yake shi kariya da yardan Allah daga sharrin wa kafirai annabi wa kafiri ne Abu Talib ya taimake shi don Allah ko bai taimake shi ba har hadisi ya zo a cikin buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai musulunta ba yana wuta amma sakamakon taimaka min da yayi Allah zai saukake masa azaba ba dan haka ba da yana darkul asfali minan nari annabi ya faɗa a cikin buhari to bayan rasuwan Abu Talib da kwana uku kafirai suka zo suka taru fa aradu qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kawai abinda za su yi tunda Abu Talib ya rasu su kashe Muhammad abinda suke cewa kenan da bakin su fa aqbala hadha yaju'uhu sai ga wannan ya fuskanto annabi yana dukansa yana masa rauni shine yaju'uhu wa hadha yataltiluhu wannan kuma yana ta jujjuya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya sa cikin damuwa fastagasa rasulul fastagasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma idin manzon Allah ya nemi taimako da kansa ga nassan hadisin a cikin kurtubi gasar rasulu sallallahu alaihi wasallam yawma idin manzo Allah ya ce a zo a taimaka masa falam yugisu ahadun illa Abu Bakrin babu wanda ya iya fitowa saboda kowa a tsorace yake sai Abubakar ne ya zo ya taimaki annabi yanzu idan ka zo ka ce an yi istigasa manzon Allah kan wannan an yi laifi saboda haka wannan mutumin yana cutar da da'awa ta sunna wallahi wannan mutumin yana cutar da da'awa ta tauhidi don haka ni ina kira ga malamai na sunna inda gaske ne muna son mu karantar da sunnan annabi da nufin mutane su gane to ku din da kuke ganin naku ne in ma ku ba in ba ku irinsa ba ne masu hawa kan mumbari su zagi kowa masu hawa kan mumbari su tsine wa kowa su kai wannan wuta su kai wannan jahannama su ce wannan fasiki su ce wannan kaza masu yanke hukunci in dai ku du'atun ne ba masu lalata la'antar mutane ba ne ya kamata ku je ku zaunar da Idris Abdulaziz wallahi bai fi kowa ɗan yankai ba in ɗan yankai ne abin yi kuma bai fi kowa jarantaka ba ba wanda ya fi da jarantaka Sheikh Ismail Idris wa'azin da ya a kasan nan kowa ya sani in kana danganta kanka da sunna to in ma kana kin malam Ismail Idris a kasan nan a wannan zamani ka yadda Abubakar Ahmad gumin ubanka ne ko ko akwai alisun nan da yake ganin gumin ma bai yi ba to mala bakar amur gumi allah ya rubuta ya faɗa kuma hanyoyin na'urar zamani sun ɗauka wallahi tallahi ya faɗi da bakinsa yana cewa malam ismaila idris umari ne ni kuma bakari ne ba don sunana abubakar ba ya ce wa'azinsa ya funawa ya fi ni karfin hali da juriya amma malam wa yake kiran suna a cikin malaman wannan zamani ya zage shi saboda haka ina kira ga mutane musamman malamai in dai kuna da kishin sunna kuma kuna son wa'azin nan wanda ba su fahimce mu ɗin ba su fahimce mu ko ma kar su fahimce mu mu bi uslubin da ƙur'ani ya ce Allah ya ce ne udu ila sabili rabbika bil me bil hikma wal mau'izatil hasana kuma in ma za ka yi muƙabala ba za ka zo ka ce kai kafuri zo ka cika ne haka ko ka cika za ba a'a wajadilhum billati iya hasan amma kai babu abinda da ka iya sai dai ka kira sunan mutane ka zage su sai dai ka yi kaza sai dai ka yi kaza ana kuma gyara maka kana kin karba. yanzu da kake cewa ai dama ba a lahira ake nufi ba to a wancan magana ka faɗi haka ka kore taimakon ne gaba ɗaya yanzu da ka zo za ka yi tafsiri sai ka ce ayya to na yi kuskure ban yi bayani ba ina nufin a duniya to ko a duniyar ma akwai abin da kake neman taimako a wajen bawa cikin bayan Allah wallahi tallahi duk wanda Idris ya kira ɗin nan yake musu addu'a to sun taimake shi ne in kuma ba taimakon da suka yi muku ku me suka yi masa Babban malamin Izala kenan aka saurara a yayin da ya baje Dakta Idris Dutsen tanshi game da abubuwan da yake faruwa, an ji ce wannan malami ya fito ya bayyana cewa lallai fa Dakta Idris Dutsen tanshi abin maganganun da ya ga Janaban Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ba daidai ba ba. Hasali ma abubuwan da ya faɗa sun wuce gona da iri shi yana zargin Dakta Idris Dutsen tanshi yana da taɓin hankali. kuma sannan yana yana zargin Dr. Idris Dutsen Tanshi da yana akwai jahilci a tare da shi wannan shine abin da yake faruwa in ba a dan ba ku manta ba a baya mun ƙara kawo muku ɗaya daga cikin wakilin